أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله حق قدره ومن والاه حق قدره مقدار العظيم وصحبه ومن والاه حق مقدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعن الأولياء والصالحين وبعد godiya tabbata ga Allah ubangijin ɗaukin sarki mai kowa mai komai da ya kaddara mana wannan lokaci a yau ranar asabar kamar yadda muka sani a sha uku ga watan maulidin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda jiya juma'a allah bai ba mu iko mun gabatar da karatunmu na littafin na raf'ul malam amar rafa'a wa qabada iktida'an bi sayyid anam littafin da yake karantar da mu baki ɗaya irin abin da ya wajaba mu sani na koyi da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda muka ga wajibi ne akan mu domin wannan littafi so muke dukkanin musulmi ya ɗauki abin da ke cikinsa mai amfani ya yi amfani da shi musamman a daidai wannan lokacin kuma mun kasance a wata ne na maulidi watar da zarafinmu zarafin annabi muhammadu ne kuma wannan littafi abin da ke nuna mana shine ka tsunduma tsundum cikin zarafin manzan allah sallallahu alaihi wa sallam to alal hakika kafin mu je ga wani abu shine na so a ce mun hassasa lokaci domin yin jawabi akan nuna girma da ƙadarin annabi Muhammadu da darajar manzan Allah wanda hatta kai ga cewa musulmai sun mai da annabi Muhammadu abu mai arha wanda ta sa wasu daga cikin wato la'anannu tsinannun Yahudawa suke samun dama har suke iya suka bakinsu akan annabi Muhammadu wanda yau gashi nan duniya ana ta fitowa ana ta zanga-zanga ana wasu abubuwa daban-daban wanda abubuwa ne masu kyau abubuwa ne mafi na jin daɗi amma lallai alal hakika ba wannan ne kawai ya kamata musulmi yi ba ya kamata musulmai su zamo ambasada ya kamata musulmai su zamto wanda suke su farawal islam idan an ce kai musulmi ne a ga musulunci a tare da kai in an ce kai masoyin annabi Muhammad ne a ga manzon Allah a tare da kai ta wani hanya za ga musulunci tare da kai ta wani hanya za ga annabi Muhammad tare da kai ta hanyar kwaikwayon manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da kyautata ɗabi'ar annai Muhammadu amma mun sani da yawa wanda ya tashi zagin musulunci sai ya kawo maka maganar terrorist terrorist ɗin nan an san su daga ina suke waye ne kuma suna da wasu musulmai ne su kama kalmar shahada su zo su faɗi maganganu su je su kashe mutane su ce da sunan musulunci makiya musulmai irin wannan la'anan nan sai suka yi amfani da wannan daman suke so su ci mutuncin musulunci su ci mutuncin manzan Allah to musulunci bai ba da wasa ko kofa ko hanya da za a taɓa sukan annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallama duk wanda ya taɓa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama jininsa ya halatta musulmi ne koko daga ranar dama ya fita daga cikin musulunci ya zama zindiki balle wanda yake eh, kafiri ba yahude makiyin Allah makiyin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama kuma lallai Allah ya yi alkawari zai ba da kariya wa annabi muhammadu mu jira da mu ga sa kuma lallai musulmai dole su yi allah wadai da wannan abun dole su yi allah wadai da wannan abun da yawa cutar makiya annabi muhammadu na ciki da waje domin akwai makiya manzo Allah na ciki sune munafikai na waje kuma sune kafirai sukan ta da cutansu ne da bakin cikinsu idan wannan watan ya zo watan rabiul awwal wata ne da kowa zai ga ana happy birthday na annabi Muhammadu duk da mu fito muna labbaika ya rasulullah labbaika ya rasulullah mun ga yanda duniya ta razana ranan 12 ga watan Rabiul Awwal aka fito kowa na murna na jin daɗi na farin ciki wani ma yayi kyauta wani duk abin da ya ga zai iya yi a tara taro kullum ana ga mutane falalan annabi Muhammadu darajar manzon Allah da munkiri saukan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam, ashe yan uwa yana da kyau mu tashi mu nuna kaunar mu ga manzo Allah mu nuna san mu da Annabi Muhammadu ta kowane fuska babu bambanci ba wani ko ina ne ya kamata mu nuna manzo Allah sallallahu ba ɗaya yake da kowa ba idan mutum zai taɓa manzo Allah to babu mu babu shi wannan shine tafiyar mu kuma Annabi sallallahu shine jagoran mu Annabi Muhammadu sallallahu shine abinda zamu ce zamu duba alkiblar mu kuma lallai in Allah ya yarda da mu samu lokaci za mu khassasa karatu akan irin wannan matsala domin mutane su san cewa wannan abun ba karamin lamari ba ne ba taba annabi Muhammadu yana kawo Allah malamai sun yi ijma'i sai dai wanda ba malami ba ko kuma wanda yake ba musulmi ba ma na gari sun yi ijma'i duk wanda ya soki manzo Allah to jinin sa ya halatta Allah ka tsare mu da irin wannan abubuwa wannan littafi yana magana kan wajibcin bin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam cikin dukkanin komai shi Maulana Mushe Ibrahim ya fara daki daki karatun mu ne yau karatu na goma sha biyar yau za mu tashi alfaslus salis fasali na uku kenan to wannan fasali na uku da za mu tashi a cikin wannan littafi fasali ne da ya ɗauko magana mai muhimmanci maganan nan ko ba wani abu bane fiye da magana akan mazhaba shin dole ne in zama ba maliki shin dole ne in zama ba shafi'i shin dole ne in zama ba hanbali shin dole ne dolan wajibi to abinda muke so mu yi bayani wannan babin shawar radiyallahu ya kawo maganganun malamai daban-daban wanda suke tabbatar da cewa ba dole bane sai ka zama maliki to amma kalmar dole mu fahimta kishiyan dole shine bai kamata ba to amma abinda ake nufi idan an ce ba dole bane amma fa akwai na ƙasa da shi mustahabbi yana da kyau in zama ba maliki sannan akwai kuma shurut na darurat wanda in sun zo ya iya wajabta wa mutum to wayannan akwai bayanai masu girma masu yawa a karkashin wannan babi amma insha Allah ba kowa ne zai fahimci da muke dosa ba sai lokacin da muka kai karshe za mu zo mu yi carke mu yi bayani mazhaban yaya hukuncin ta yake a musulunci yaya halaccin ta ya halatta a mazhaba wanda suke magana cewa babu mazhaba ba mu tare da su ko wannan ba shine karantarwar Maulana Shehu Ibrahim Baradallahu ta'ala domin an tambaye sa da kansa ya faɗa a cewa shi ma dan mazhabar Imam Malik ne radiyallahu anhu saka karina za ta tabbatar da abin da yake faɗi akan kuma koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na'am abinda maulama shubran yake cewa al-faslu salis fi anna Allah ta'ala wa rasulahu lam yujib ala ahadin minan nasi an yatamassaba bi mashabi rajulin min al-umma fasali ne da dai ma bayani Allah bai sa maka wajibi wajibi duk abinda Imam Malik ya faɗa ya bi ba bai zama wajibi duk abinda al-Imam Shafi ya faɗa ya bi ba bai zama wajibi abinda Imam Abu Hanifa ya faɗa ba ko Ahmad ibn Hanbal wannan duk ba su zama wajibi ba wajibin bi shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama fayukallidahu dinahu balle mutum ya rata yadda addinin sai ce ni musulmi ne amma musulunci na kawai na Imam Malik ne in ya saba na Malik ni bana ciki wannan kuskure ne wannan kuskure ne duna gairihi ya zama ko da a ce gaskiya na tare da wani in ba imam malik ba ko ba imam shafi ba ko ba wani jagoranka ba to wannan baka ciki yan wara su jina kama sunan wa'in nan su ne jagorori na addini da aka yarda da su a kowane fanni shi yasa da yawa mun fi kama sunansu kuma su ne wanda aka yarda a imma ne wanda an yi ijma'i akan nagartarsu Allah ya saka musu da alkhairi wa ma qila fi mazhabi bi mazhabi ghayr mazahib al-arba'a sannan kuma maganganun malamai akan abin da suka faɗa naka zama dan wani mazhaba ba mazhaban nan guda hudu Imam Shafi'i Imam Ahmad ibn Hanbal Imam Abu Hanifa imam malik radiyallahu anhu faqul shau yace wa billahi tawfiq ina mai magana amma katar yana ga Allah wa huwa alhadi bi mannihi ila sawa'it tariq Allah shine zai mun shiriya da baiwarsa har zuwa mu dace zuwa ga hanya wanda yake mafi daidai qala fi iqad alwasnan alittafin nan mai suna iqad alwasnan al-allama muhammad muhyiddin ar-rumi al-hanafi yana faɗi fi risalatihi a cikin risalarsa ma nasu ga nassin maganar iltizamu mazhabin min al-arba'ati laysa biwajib ibtida'an bal yajuzu li kulli ahadin an yastaftiya fi kulli waqi'a yace mutum ya zama dole kai dan mazhabar Imam Malik ne ko dole kai dan mazhabar Imam Shafi'i ne ko dole kai dan mazhabar Ahmad ibn Hanbal ko wasun su ba wajibi bane ba wajibi bane abin da ake nufi da wajibi in baka yi ba za ka rayuwa cikin saban Allah mutane su fahimci wannan maganar anan ba ana nufin kuma haramun bane yin mazhaba kar wani fahimci haka ana so a nuna maka ka san fahimta ka ɗauki fahimtar magabaci wane muayyani shaksi muayyani muayyani ka ayyana wane kamar yadda na ayyana imam malik shine mazhabarsa nake kai wannan ba dole bane amma kuma bin fahimtar magabata kuma fa dole ne wannan amma in shaksa in ayyana mutum in ce shine zan bi sa wannan ba dole bane amma bin fahimtar su nassi ne na alqur'ani Allah ya tabbatar da bin fahimtar su dole ne shine ala ra'sihim sun yi sahabban annabi Muhammadu dole ne he mutum ya bi tafarkin sahabban manzo Allah kafin ya samu addini bayan su tabi'ai bayan su tabi'ut tabi'in bayan su salaf khalaf bayan su kuma zuwa bayan Allah na gari wannan su ne tafiya sannan bayan nan kuma sai as-sawadul azam taron jama'a tunda idan aka ce musulman zamani sun haɗu sun yi jima'i ya zama taron jama'a na zamanin to wannan shine abin da ake so a yi magana a kai ba kar mutum ya fahimci cewa shehu yana nufin cewa a mazhaba haramun bane ba haka ake karatun yamma a so ake a gaya maka duk san mu da mazhaba muna yin ta ne ba don dole bane ba domin da ba mali kuma da yi addini ba shafi za yi addini ba hanafi za yi addini ba hanbali za yi addini ashe waye za yi addini in babu shi ba addini shine annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama to wannan shine gaskiya a ko'ina kuma haka muke da itikadin mu kuma za mu faɗe ta a ko'ina to shine yake gaya mana cewa ba dole bane ba bi wajibin ibtida'an bal yajuzu li kulli ahadin an ya fi kulli waqi'atin fi kulli waqi'atin ayya muftin mutum yana da ikon ya nemi fahimta daga bakin kowane malami a kowane irin waƙi'a bai zama wajibi in ne ba maliki bane kawai ka ce ya ce a'a ba wajibi bane ba zai kyautatu dan in yi magana da irin nashi amma ba wajibi bane bin iya maganarsa ba wajibi bane ba wannan wannan shine fahimtar mu akan kowane jagora yana da kyau yan uwa sani wa ويعمل بحكمه كما كان في القرون الفاضلة للصحابة والتابعين رضي الله عنهم متن da ikon ya zaɓi maganan imamu malik al'imamu shafi al'imamu hanbal al'imani ya zaɓa ya da iko in maganar ta yi daidai da alkur'ani da hadisi amma wannan ma za mu zo bayanin wannan waye yake da wannan ikon shi ne wanda yake mujtahidi akwai wanda yake yana da baiwa na istihadi akwai al mutlak akwai al-istihadul wannan suna nan da baiwa da kowa da bayaninsa to ba ana nufin kawai yadda yanzu zamani yake idan an zo fatawa akan lamari sai in je in samu wannan malamin ya gaya mun wancan ma ya gaya mun in ni ina malikanci ne in duba hanafiyanci su ma an basu kai in ma aka samu mazhabin arba'an babu sai in duba irin su zahirawa ko yanzu in ce to ai shikenan kawai duk wanda tafi sauki ni zan dauka to wannan yana nuna cewa wasa mutum yake da addini akan fi wanda akan dau wanda tafi inganta ni. wanda tafi inganta da yawa mazhaba idan muna so mu gane al-mazahibul arba'a din nan dukkanin su suna mana magana ne akan abin da yafi inganta Imam Malik ya ga an yi magana akan kaza sai ce na fi ɗaukan kaza shi fi inganta Imam Shafi dalilai ne ce na ga kaza fi inganta ba wanda yake rushe na wani saɓanin yanzu yanzu idan mutum ya ce maka kawai shikenan ka taje gemu shi suna ne shi in baka yi ba shikenan to kai ya kushe ka wannan shine kuskuren da muke samu bai kamata mu ɗauki addini mu ɗaura a fahimtar mu ba mu bar addini a yanda yake mu girma fahimtar junanmu misali yanzu ni ina mazhabar imam malik radiyallahu anhu sai ya zamo ga wanda yake mazhabar shafi'iyya shafi'awa su idan mutum ya fara karatu da sunan kawai alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim a wajen su bayi da sallah saboda ya bar aya guda shine bismillahir rahmanir rahim amma a mazhabar malikiya a yanda yake akwai a mazhabar shafi'iyya in ya bari ne gaba daya idan kuma ya zo ne bai bayyana ta ba kamar yadda mazhabar malikiya mu ma akwai magana guda biyu misali ya zo kuma sai a lokacin karatun bayyana sai ya ce bismillahir rahmanir a zuciya tukun sai fara da alhamdulillahi rabbil alamin yana nan da sujada akan sa saboda ya bar wajibi amma a mazhabar malikiya mu ba haka bane ba mazhabar imam malik magana kusan kala biyu ne akwai wanda suka tafi kan cewa suna kan wannan fahimta amma fahimta mafi karfi a mazabar malikiya shine wanda ya zo ya fara karatu ya fara da bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin su a wajen su ma makruhi ne wasun su so suna ganin bismillah bai cikin wannan ayar to magana dai ala ayi halin maganganu ya zo daban-daban to anan sai ya zamto da wannan maulama shotijani da wanda mu zo babi guda akan wannan shotijani sai ya ɗauki yin bismillah a bayyane domin a malikancin ma malamai sun ce ba wai cewa ake kar mutum ya yi bismillah ba a'a mutum ya yi bismillar amma idan na bayyane ne ya ɓoye ta ya faɗi bismillah a zuciya tukun ya fara alhamdulillahi rabbil alamin to amma wannan magana ne mai rauni magana mafi inganci shine bismillah aya ne daga cikin sura na fatiha shine idan mutum ya zo bismillah rahman rahim alhamdulillah alamin rahman rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim sirat alladhina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin wannan ya hade bakwai kenan ya hada da bismillah kenan amma idan mutum ya cire bismillah sai ce sirat alladhina an'amta alaihim sai aya ghayril maghdubi alaihim waladdallin ya ya raba ta bakwai din kenan to ala ayi halin mafi ingancin magana da bismillah su aya ce da ke cikin fatiha wasu suka ce a bismillah farkon aya ne wanda Allah ya buɗe kowace sura da ita to ala ayi halin kamar yadda muka faɗa bismillah mafi ingancin magana a sallah mutum ya karanta ta ya fi domin idan mutum bai bayyana ta ba kuma ai da kuskure ya karanta ta ya fi <laughs> kamar wannan shine maganar da malika da ba kai suke ba amma malamin shaitani ya rajjahantar da wannan fahimta na shafi awa a wannan wajen abin da muke so in wasu su fahimta shine ba burgewa bane ni in zo ne kawai in tara mutane ana fahimtar imam malik ni in zo mazhabar imamu shafi'i mazhabar imamu ah, ah, ah, abu hanifa da shauransu zai zama ka fasa kan musulmi ka raba kan musulmi ya zama baka zo da neman abi Allah da annabi ba kana yi ne dan neman girman kai da neman ka tara jama'a idan ka samu mutane suna kan abu wanda ke daidai to idan da kai wanda kana ganin ya fi shi ba laifi za ka yi yin jawabi amma ba ka zo kuma ka tashe su akan abin da suke yi din nan ba wannan kusa kuran mu ne yan uwa mu gyara wannan tafiyar wannan karatu ne wanda shehu radiyallahu ya yi wa duniya ne gaba daya in kuna bibiyan karatun nan za ku gane cewa wallahi karatu ne wanda musulmi bai kamata ya nisanci wannan karatun ba domin in ka samu wannan karatun za ka huta ba za ka je ka samu mutane yanzu ɗan ƙaramin abu mun sani an raba masallaci akan assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah duk da wannan littafin yayi babi guda a kansa wannan sai ka ce a ah, ni ba malike ne sallama ɗaya dan yi wannan sai ce ni kuma zan lama biyu zan yi tunda kai baka yin ɗaya duk ba wanda yake idan Allah kawai ana yi ne dan rikici ya za a ce fatawa na aka fi bi wannan daidai ne shikenan yin raba masallaci ba zan bi ka sallah ba kan abin da ma mustahabbi ne ko kuma sunna ne wanda yake raga'ib ne a cikin sunna to wannan kusakure ne ko kuma akan tare ikama wani irin usulubi na karkamata salatu takrar ko wani makamancin wannan abun sai ga an raba masallaci to duka irin wannan kusakure ne yan uwa abubuwa ne wanda suke far'iyat mu duba al-imam malik din malamin imam shafi ne shi kuma malamin imam ahmad ibn hanbal ne amma su ba su saba ba me ya sirrin rashin su yan uwa shine duk ba su karyata juna ba sun gamsu da cewa wani abin da yake kai ya fahimta ne daga hadisi amma a guna ni kai wannan ban gamsu da shi ba saboda me rauni ne na fi ganin kaza to duk da haka muke addinin yan uwa idan an haɗu an tafi lafiya to amma Allah Allah nake yi in zo ni in baje ka kai ma Allah Allah kake ka baje ni to kaga anan sai zama ni ba ina addinin dan Allah bane ina yi ne dan in kare baje inda kake yi kamar kana idan ka kare baje kada nake yi to kun ga mun saba mun bar musulunci mun koma bauta ma zuciyarmu mun zama a fara'aita man ittakhadha ilahu hawahu wa adallahu Allah ala ilmin Allah ka kiyaye mu kar ka shafe zuciyarmu da basiranmu idan Allah ƴan uwa wannan abubuwa ne wanda yana da kyau mu saka ido a kayansa ba kai bane dan an samu dan karamin sabani za ka yi kokarin sai ka bayyana shi Allah ya kiyaye mu to shine abin yake bayani akan wannan yajuzu li kulli ahadin an yastafti fi kulli waqi'atin ay mutun kamar yanda haka yake fil qurun al fadila zamanin sahabban annabi sukan samu fatawa a wajen sayyidina abubakar sayyidina umar sayyidina uthman sayyidina ubaida eh, ibn al jarrah sayyidina abu huraira sayyidina anas waye waye duk wani sahabi sayyidina al imam ali alaihi salam kowa da ya halatta a ji a nemi fatawa a wajen shi a nan ne kullum mun zo nan mukan gyara magana wasu daga cikin wanda suke ganin cewa ai kuskure ne a ce ka ɗauki maganan sahabbai ga maganan ahalil bait muna ƙara faɗi in ahalil bait ya cancanta ya samu makana a ilimi ɗaukan maganarsa yana da muhimmanci fiye da wanda bai da wannan makanar kuma ba ahalil bait bane ko kuma na da makanar amma shi ba ahalil bait bane amma ya zama misali mutum ahalil bait ne ba dole bane duk ahalil bait sai ya zama malami ba dole bane ba ba dole bane ya zama dole duk ahalbaiti sai an girmama shi amma bai zama dole duk ahalbaiti kuma wai duk baiti sai an ɗauki karatun maganar ba haka bane tunda yanzu akwai jikokin annabi Muhammad da yawa mun sani amma za ga mutum yana da intisabi da manzo Allah amma la Allah bai kiyaye wannan intisabin san ba kaga wannan laifin sa ne ba laifin manzo Allah bane ba amma kuma bai zama dole sai an ɗau maganar sa ba muna ƙara faɗi ne saboda ‘yan uwa su sani rushe malaman musulunci da wannan usulubin kuskure ne kuskure ne iyalan ma'aiki suka girmama wanda yake a fannin sa yana da wannan girman annabi sallama ya rayu a zamanin sa ba komai ya ce dole komai imam aliyu ba amma zai ɗauki tunda a lokacin akwai su na abbasu suwaye amma zai ɗauki su kamar irin su ah, ma'azu ibnu jabal zai irin tura su ma'azu ya tura su je su yi fatawa zai tura yaƙi ya saka kwamandan yaƙi har zai bar duniya yaƙin da ya ɗora na ƙarshe wanda ya ɗora ƙaramin yaro ne ƙaramin yaro ne kuma ƙaramin yaron nan bayi daga cikin iyalan annabi sallama a ahlul bait ashe wannan muna ƙara jan hankalin mutane ne domin mun taɓa yin karatu wani littafi da muke karantawa wanda insha Allah muna kokarin in dai mun samu lokaci za mu dawo da shi domin littafi na fikihu mun tattauna masail da yawa wanda ake ce masa ashalul masalik wanda mun yi karatu da dama mun yi bayani mun ware lokaci saboda wasu daga cikin wada suka kama na hari me ne kullum mu ce mazhabar malikiya me ya hana mu dauki mazhabar ja'fariyya al-imam malik din nan ya dauki karatu a wajen al-imam ja'far ya dauki karatu manya manyan sahabban annabi muhammadu sallallahu ya dauki nas iyalan annabi sallallahu alaihi gaba ɗayan su mazhaba na ahlus sunna babu wanda ta bari bata cire wani daga cikin iyalan annabi muhammadu ba matukar yana da makana a fahimtar ilimin shine wannan abin da yake akwai domin ni dan malami ne ko kuma ni yana da alaka da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bai zama dole sai ya zama na san komai ba ni ma zan iya neman ilimi a wajen wani saboda annabi Allah ya turo ni Allah bai turo ni ba Allah bai turo wani ba sai annabi Muhammadu sallallahu alaihi amma dole mutum ne ya girmama iyalin annabi Muhammadu ko da a yau ne ya bayyana maka shi ko da na saban Allah amma kuma bai zama dole kuma addini sharuɗan da Allah ya bayar kawai kenan, to da Allah sai ya canza wannan amma sai Allah ya kawo innama yakshallaha min ibadi sai Allah ya ce al ulama sai ya ce malamai Allah ya yi haka ne saboda addini ana ɗaukansa ne a wajen wanda ya sanca wannan ina gyara ne wa mu ‘yan uwa ana fake mana da ƙaunar iyalan annabi ana rushe tafiyarmu ko kuma mu muna fakewa da kanmu muna rushe tafiyarmu amma don son zuciyarmu saka mu gyara wannan fahimtar mu gyara shi Allah kuma ya sa mu gane domin ta hanyar haka ne kadai za mu tsiyartar wannan matsalar ne ta sa shi ne idan mutum ya ga wannan saban Allah sai ce a wannan ba jikan annabi ba bane kuma kai ka kirkiri wannan laifin sai ta kai ga kawai kowane malami ma in ka ga yana burge kai ka ce ai wannan sharifi ne shi ma shi ma sharifi ne saboda me kai aran ka kasa cewa ba wanda dai Allah zai masa falala sai in ya da wannan jinin ma'aiki a tare da shi to kuma kuskure ne shi annabi sallama rahmatan lil alamin ne kafirai ma ya musu Allah ya musu falalan ba ruwan Allah da wannan amma wanda ya samu jinin annabi yana da wani maziya ne wanda wannan ba na nema bane ba muktasaba bace wannan kawai fadaliya ce wanda ba wanda zai iya samu abu to he ya zama da ga da'awa ta yi yawa sai da me yasa ina ganin kamar na riga na tara wa mutane na ce kar ku bi kowa sai wanda yake jinin annabi ne ni kuma la'alla ko da jinin ne ko ba jinin bane banda wani nasaba da na sani ko wani abu wanda ke shaharre na wanda na san in fara ƙarya sai ga mutum ya zo yana ta ƙarya yana so ya yi ƙarya wa annabi Muhammadu domin kawai yana so a bi shi to kusakurai ne suna nan da yawa wanda daga saki hanya ɗan kaɗan za ka yi ta tafiya kana lalata tafiyarka za ka yi ta lalata tafiyarka don Allah yan uwa wannan nasiha ce in na yi kuskure har gobe ina faɗi ni ma wani zai min nasiha kuma zan ɗauka wallahi muna godiya da wannan fahimta da kuma yan uwa da ake bibiya muke ta yin karatun tare Allah taimake mu to shi abin da yake faɗi sahabbai a zamanin su ba su ware wani ba kowa in ya cancanci a ɗauki ilimi a gunsa za a je a ɗauki ilimi a wajensa wannan abin da yake akai kenan kar ya zamo ana son kai da sin zalunci na'am hadha mazhab al-jumhur shi yace wannan shine mazhaban dukkanin mafiyawancin musulmi wa ikhtarahu al-imam ibn hammam imam ibn al-hammam shi ma akan sa yake wa an sahib al-iqd farid mai sahib al-iqd al-farid ya ciro an nawawi wa nukila an sahib al-iqd farid an ciro daga mai littafin al farid shi kuma ya karbo daga al an-nawawi ta'idahu yanda ya karfafa wannan yake cewa والذي يقتديه الدليل أنه لا يلزم بل يستفتي من شاء أو من اتفق لكن من غير تتبع الرخص ولعل من منعه لم يثق بعدم التتبع ورسم المحق ورس... نعم بعدم التتبع أنا أبن فدا ناي بيان أبايا cewa malamai sun tabbatar da cewa ba laifi bane mutum zai iya ɗaukan fahimta na wani mazhaba in ya ga ta fiye da ta mazabar da take kai a matsayin raji ce to amma abin da ake tsoro shine mutumin da yake neman abu kawai yayi ta bin rangwame me ne faru yaya na saki mata na shika uku da Allah malam halatta min to na halatta ma tunda shika uku ne je kai ta zama da ita baka sake ta ba a malam ya halatta ma kai kai kaza malam nayi kashin kai ya zan yi shikenan na halatta ma nayi sata zan yi na halatta ma to kai burin ka kai wai kace da Allah ko wani magana mai rauni to wallahi mai raunin nan dan uwa kai ne aka ta ma mai raunin har imanin ka ya kare ka fita musulunci baka sani ba saka mu gyara irin wayannan maganganu mu kuma gyara wannan fahimta shine yace min gaida ta tabbu'ir ruhsi an halatta mutum idan ya ga wani maganar da ya fi karfi akan na mazhabarsa kuma ingancin hadisin annabi muhammadu ne to ya saka wannan maganar ya ɗauki maganar mazhabar ya barta ya ɗauki maganar annabi muhammadu ya aiwatar matukar maganar mazhabarsa ba ta da wani hujja da aka dogara da ita matsalar da ake samu ba daga Imam Malik ne Shafi'i Hanafi Abu Hanifa ba ana samu ne daga almajiransu. almajiransa shi ya ga kawai Imam Malik ya yi kaza ko ya ga wani abu sai ya zo ya rike wannan abin sai ya tsaya a kanta. shikenan sai kuma ta zama mazhabar malikanci sai da shi almajirin imam malik ne to tunda ya zama almajirin imam malik ta zama malikanci me ya rage kai kuma ba malike ne kace ce to ga fahimtar malikawa sai a samu ba bata da wani nasi daga annabi muhammadu to tunda bata da daga nasi to saka maganar ɗau maganar annabi muhammadu bar maganar malaminka ya amfani da maganar manzo Allah ya maka kawai wannan shine maganar da ake so ƴan uwa su fahimta wannan shine jawabi da yawa ba daga su wa'annan ayyuma din bane don su sun yi kokarin su ga sun tsaye da komai akan hadisan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam kuma babban misali mafi girma a gaban mu mu duba Shehu Tijjani mu duba Maulana mu Shehu Ibrahim Shehu Tijjani ba maliki ne dan mazhabar malikiya ne amma akwai abubuwa da dama wanda malikanci ne Shehu Tijjani bai yin su shi yana yin fahimta sai da wannan abubuwan ya ga kamar wannan abun bai nutsu da cewa wannan dalili ba annabi ba haka yayi ba wannan abun ba sai ɗauki wancan na manzo Allah sallallahu ba tare da ya kushe wa'innan ba su tawili suka yi ko ishadi shi kuma mai ishihadi in ya kuskure ma yana da lada kaga yi abin kenan amma yanzu shine in mutum ya saba da ni duk gaskiyansa kawai hem karya shi karya shi karyata shi wannan kuskure ne abin da zafi da ciwo ba zan masa kyakkyawan zato ba ba zan mai kyakkyawan fata ba kawai karya ne bai kyau ba kaga wannan kuskure ne to sannan baya ga wannan mu duba maulan mu shehu ibrahim radiyallahu anhu dan malikanci ba malike ne amma abu na farko shehu radiyallahu anhu yana zuwa ya kara gina sunnan kabdu na annabi muhammadu din yau duk wanda ga yana rike hannu yana sallah ya ce allahu akbar yana da awon sunna ya san jagoran sunnan nan maulan mu shehu ibrahim ne kuma shi dan malikiya ne babansa bayi babansa yana yin sadulli ne aka ce shehu yaya babanka yake yin sadulli kai kuma kana kabdu yace abi qayyadahu alwara'u wa ana atlaqani ilmu ya ce babana tsantseni da gudun duniya da kiyaye menene a maganin malin kaza kar na zo in ya ce shi ya hana shi ya ce amma ni kuma gani na faɗin ilimin ya min yawa hadisan annabin nan sun kai hadisi ɗari uku amma in tsaya cika shi ibrahim ya ce ban nutsu ba shi ne na kama ƙirji na kawai na ce wannan shi ne suna annabi Amadu ba hadisi ɗaya da zo akan sadalu sai ce to da haka ne ba tare da ya soki masu yin sadalun ba su yi abunsu amma wanda ya yi ya bar sunna don sunna shine annabi Allahu akbar ka rike hannunka in kai taso kenan wanda da mu zo shi ma babin wannan haka babi wajen sallama biyu sallama ɗaya ya inganta a sunnan annabi Muhammadu malikanci ɗaya ake yi a bayyane sauran kuma ya yi shi a inda wani in kana biya hadin kamar yadda muka sani sannan kuma ka yi wa limami shi ma in yana nan kaga har sallama uku ma kenan amma sallama biyu sunna ne na annabi sallama assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah shukran ya doke yin assalamu alaikum wa rahmatullah sau biyu na saboda ya inganta daga suna annabi Muhammadu ya fi inganci ya ɗauki wannan ba he sharaɗin in kana biya adun ba da makamantan irin wa'in abubuwa masail ne suna nan da yawa wanda sun zo malikanci ga yanda ya zo imam malik din da kansa ya rawaita hadisi wanda ya saba da wanda yanzu aka ce ba sanni sai dai bar wannan ba don magana manzan Allah to wannan mun samu jagororin da suka sauwara mana yadda ake bin annabi Muhammadu yan uwa biya za mu yi muna wasa saka wannan shine asalin tafiya Allah kuma ya ba mu ikon kwaikwayo da annabi Muhammadu yanda ya dace sallallahu alaihi wasallam to shine abin da yake nan, kenan mal muhaqqiqun malamai masana ilimi sun tabbatar da al-khilafa fil ammi halahu madhhabun yalzamuhu aw la madhhab lahu sabti man sha'a wa ya'malu bi qawlihi suka yi saban cewa yanzu idan an ce mutum al'ammi ne mutum ne ma'ana jahili astaghfirullah ba ana nufin jahili da sunan zagi ba ma'ana wanda bai da ba'a na ya bi bahasin da zai fahimci wannan ga yanda yake wannan ga yanda yake la'alla mutum musulmi ne amma al'ammi shine wanda bai da ilimi na addini da aka samu mutum ne musulmi na da kaza na da kaza amma bai da wannan makanar da zai fahimci ilimin addini to wannan mutumin malamai sun yi sabani kamar yadda malami aka halatta masa ya ɗauki wani fahimta na mazhaba saboda yana da ƙoƙarin da zai iya bahasi ya gane cewa wannan dalili kaza yafi ya halatta an ma ya ce ni yau ba malike ne ni kaza ni kaza ne malamai sun yi saɓani suka ce in amina ne ya ɗauki wannan to karshe son zuciya zai shigo ciki domin shi ma wancan malami in dai da gasken gaske ne zai duba dalili ne ya yi ƙoƙari ya ji tsoron Allah ya bi to amma yanzu fa ba haka ake ba yanzu da ammawan da malaman kowa son zuciyarsa yake Allah kuma ya kiyaye mu Allah ya sa mu dace Allah kuma ya ba mu ikon bin daidai na'am to shine yake ci gaba da faɗi yake cewa Sani qala alama allama ibnu hajar ibnu hajar al-asqalani Allah kara masa yarda yana faɗi fi tuhfa a cikin tafsir tuhfa naqlan anil harawi mazhabu ashabina anna al-amila mazhab lahu yace mazhabin mazhaban malaman su su wannan shafi'awa kenan ammi wanda yake bai bai da ilimi na fahimtar addini la mazhaba lahu ya'ani mu'ayyanan yalzamu al-baqa alai bai da wani mazhabi mu'ayyan da ya zama wajibi a nan dai tsaya a su kuma fahimtar su kenan wa fi kalaid ba kushairi a cikin al-kalaid nasa yace wala yalzamu al-mutamazhabu bi madhhabin mu'ayyanin al-asahi fi al-madhahibi an al-ammi la mazhaba lahu bai zama wajibi mutum ya riƙe mazhaba ɗaya kan ce dole sai malikanci to yana ce dole sai malikanci shikenan duk wani fahimta ta saba ta shi ko ta annabi ne an watsar da ita to kaga wannan kuskure ne kuma imam malik zai iya kuskure ya saba da annabi muhammadu imam shafi zai iya kuskure ya saba da manzo allah kowane malami zai iya kuskure ashe bara a kayyada abin da malamin bai ya kayyada abin da annabi in an kayyada da annabi to duk wanda ya saba shi a dauki na annabin shi kuma a nema mai gafara kai ba ma gafara ba yayi kokari ya shadi yana da lada tunda an sani don Allah suka yi Allah gafarta musu to wannan shi ma ya ce ammi mafi ingancin magana bai zama wajibi shi ma ammi din ba dole bane ka zama malikanci ko kuma shafi'anci ko na abu a'a abin da ya fi inganta mutum ya aiki da shi wa fil iqaz al littafin al iqaz ba'da zikir khilafa khilaf bayan an ambaci al khilaf sabani la yalzamu wa huwa as al bihi bai zama dole ba shine magana mafi daidai id la wajiba illa ma awjaba Allah shi ma ami wanda ba malami ba bari a ce masa dole tun da kai baka kai karatu ba duk abin da yake a malikanci shi za ka yi duk abin da yake a ina a'a amma yana da kyau dole ne ka bi fahimta magabata dolen ka ne wannan mutane su fahimci jawabin da muke yi fahimtar su dole ne a samu fahimtar ka ya daidai na magabata saboda addinin nan ta wajen su yazo in aka ce ka saba da magabata gaba ɗaya ai ka saba da annabi to amma abin da ake ce kuma bai zama muayyani shaks muayyan a ce kawai malik kai tun da baka da karatu dole abin da aka ce shafi ya faɗa ya kabi a wannan kuskure ne. ya zama kuma ka canza annabi kenan ka wannan kuskure ne yana da kyau mu fahimci wannan bambancin abu ne wanda in mutum bai fahimta ba sai da ci ina yin wani magana ne wanda ya saba amma ba yana kan layi <laughs> yana kan layi wannan maganar Allah ya taimake mu to shine ya faɗa ba shi ma ba a ce masa wajibi ba Allah ya wajabtar da annabi Muhammadu walam yujibillah Allah bai kuma ce wajibi ba wala rasuluhu rasuluhu ko annabi ala ahadin minan nasi akan wani an yata mazhaba bi mazhabi rajulin min al-ummati yace maka dole ka zama maliki ko shafi'i ko wani abu a fa yuqallidahu dinahu bal ya zama dole addinin ka iya nashi zaka yi a duna ghairihi sabanin waninsa ana magana anan wanda wakadin kadin tawatil fadila bi bara'ati ahliha min hadhihi an-nisbah dukkanin qurun alfadila mana alqurun alula alqurun alula alqurun saniya alqurun eh, alqarn alawwal wal qarn sani wal salis dukkanin su ba haka ake gabatar da addini ba ana yin addini ne itlakan to amma abin da sa aka aka kirkiri mazhaba har kusan ya zama dole shine mazhaban nan addini ya zo ya rikici. an samu da kare da doki da biri da jaka kowa zai hau ya ce shi ya yi magana da addini ana aka samu mu'tazilawa murji'awa aka samu fahimtoci suka yi muni har aka kikar gulatu tashayyo yan shi a gulat suka zo magana yayi muni aka saba a aqida aka saba a komi to sai aka samu sufaye suna irin su Imam Malik Imam Shafi Imam Ahmad ibn Abi Hanifa da shauransu mun san sufancin su zahiri karara wannan sai suka zo suka yi magana akan yadda za a tara addini ya zama hankalin kowa ya tsaya akan abin da ya kamata to shine sai aka kirkire ahlus sunna wal jamaa su ba su suka kirkire ahlus sunna jama'a a wannan lokacin wani ahlus sunna jama'a a lokacin sai aka kirkira ta hanyar yadda za a zauna aljama'a yaya musulunci zai zama tare da musulmi ga baki daya ba tare da an tafi wa'incan tafiya masu muni din ba to shine sai aka kirkire ta yadda aka zauna aka tantance fahimtar sahabban annabi fahimtar iyalan annabi su salama fahimtar jumhur na musulmi ko da wasu sun saba to ga fahimtar jumhur sai aka ginu a kansa to shine addini sai zama ta samu kiwa idan aka ce mutum ba laifi ya fita a cikin wannan to ya rabu da musulmi domin man farakal ya rabu da jama'an musulmi ya kuma kuma wani fahimta amma shi musulmi ne amma sa ya fita daga fahimtar musulmi ya kuma wani fahimta kamar irin su mu'tazilawa din su khawarijawa din su murji'awa din wanda suka zo suka balle daga cikin fahimtar musulmi suka dauki fahimta irin tasu Allah ya ce mike mu to shine balla ya lil ami mazhabun wala ta mazhabu wala wala ya bihi li'anna al-mazhab innama yakunu lahu naw'un naw'un nazrin wa istidlal yace bai zama dole ga ammi ya zama he ya dauki wani mazhaba ba domin mazhaba yana da wani abin da ake fahimta na nau'i na istidlal wa nazar da ka ma'ana da ka kafa hujja sannan kuma da bincike a kai ashe ammi bai da sharaɗin da ce mishi shi ma dole ya ɗauki wani mazhaba ma'ana ya zama shi kawai duk abinda da mazhabar ce ita kadai zai bi a'a ونذر في المذاهب على حسبه أو لمن قرأ كتابا في فروع المذهب وعرف فتاوى إمامه وأقواله yace dole ne mutumin da yake zamo kamar ya zama kamar mushtahidi wanda shine dai da da'awan ce ni ne mazhaba kaza in yi magana mazhaba ta zama hujja sai da kasancewarsa na duba da fannoni na littattafan ya san dukkanin maganin Imam Malik Imam Shafi'i ko kuma ya san Imam Malik da almajiran Imam Malik sai in yi hukunci ta hukuntu to wayannan su ake magana akan su a yi magana akan su kuma maganan nan ta fito to wayannan su ake magana to wayannan da muka yi magana man laysa kadhalik wanda bai kai wannan matsayin ba la yakunu bi qawlihi ana maliki maganar sa dan ya ce ni ba malike ne kawai masalan malikin amu annahu muttabi'u li dhalika al-imam salikan tariqahu yana kuma yin awan cewa ina bin wannan imam malik ne ko wani tafiya bal hiya mujarradu da'wa kadhiba wannan magana ne kawai wanda ya faɗaita na da'awa ƙaryatacciya wannan maganar da muke kawa maganan wani malami ne yana faɗin cewa wanda bai da wannan fahimtar kawai yazo yana da wani ne ai malikiya ƙarya kawai yake da bai san komai kai ba wa qawli farig magana ne wanda bata da wani tasiri min ma'ana ba ma'ana ka qawli man la yadri nahwa masalan ala nahwi kamar mutum ne kawai a dan gari dan tasha zo ce ai ba malam ai ni ni dan nahwu ne ani na masalin nahwu ne bai san komai akan ta ba wannan kaga maganar sa ta yi ba magana ne wanda ba karbabbiya ba ko kuma fal ammi la yatasawwaru an yasiha lahu madhhab wanda yake ammi bayan da za a yi a dauko la yatasawwar bara a kawo cewa kai mazhaba ta wajibi mazhaba sa kaza ta inganta ma ba walau salima lam yaldam wala ahad min al khalq qat an yatamadhhab li rajul min al-ummati bi akhdhi aqwalihi kulliha ba wanda ya zama wajibi kai ba ba ammi ba da malamin da kowa da kowa ba dole bane sai ka dauki mazhabar wani mutum kawai ka yi tafiya sha'a ba dole ba ne kowa kana da ikon ka ɗauki fahimtarsa amma ba tare da kuma fita daga cikin fahimtar musulunci ba domin kuma fahimtar bin su yana da kyau akwai wanda ya zama masa wajibi akwai abu a mahallin bin su kawai bin su kawai ba wajibi ba ne amma akwai wanda zai iya zama masa wajibi din saboda kiyaye shiga halaka mun sani akwai abin da zai zama ba dole ba amma kuma akwai mahallin da zai iya zama dolen kuma wannan kuma wannan fanni ne na usul fiqi wanda Allah ya ba mu dama yadda tsawon rayuwa karatu ne zamu ta yi mu saka wannan ma'aje mu saka wannan ma'aje har ya zama muna hada da na farko da na karshe kuma mutane suna kokarin bibiyan wannan karatu wanda insha Allah mun samu waje mun kusa tsayawa a karatun da muke kai to shine maganan da ake yi wa hum a'la rutba wa adallu qadran wa alam billahi wa rasulihi min an yalzamu an-nasa dhalika wa ab'ad min su kansu malamai wanda suke ulama ulmazahib al-arba'a sun haram ba su wajabta mu wani su ce dole ya kai maganar mu ba a'a sun fi suna sane da Allah suna sane da manzon Allah bayan da su kirkiri wani magana wanda yake ba haka ba su zo su faɗe shi bayan da za a yi saboda haka sun san Allah sun san Annabi kuma suna nesanta da dukkanin sharruka to sai haka bayan da za a yi su faɗi maganar da ya saba da Allah da na manzon Allah amin fayalin fayalin lahil ajab shehu yace abun mamaki ko kuma malamin da yake magana da shoye yake Ya ce abin mamaki matat mazahibu ashabi rasulillah mazhabobin sahabban manzo Allah ta mutu wa mazahibu tabi'in masu tabi'awa mazhabar su ya mutu wa tabi'ihim da mabin su ya mutu wa sa'iru a'immatul islam da sauran shugabannin musulunci wa badalat jumlatul mazahib al mazahib dukkanin sauran mazhabobi suka ɓace wa badalar jumla duka sauran suka ɓace illa mazahib arba'ata anfus sai mazhaban mutum hudu ne kawai faqad bayyana al-a'imma wal fuqaha wanda masu ilimi jagorori da fakihai suka bayyana wa hal bidhalika qala ahadu min al-a'immati auda ilayhi shin wannan sakaci da aka samu wanda daga cikin jagorori yayi da'awa akan abi wannan ko kuma yayi umarni da wannan ne a'a duk ba ba aw dallal wahidatun min kalamihi alayhi ko kuma an samu ganin wani a ciki duk ba a samu ba wallazi aujabahu Allah wa rasuluhu tabi'in wallazi aujabahu ala man ba'dahum kamar yadda yake wajibi ne akan sahabbai da tabi'ai bin maganan manzan Allah to mu ma wajibi akan bin maganan manzan Allah sallallahu mu kula da wani magana anan malamin na ya yi magana mai zafi wanda dole mu warware ta wanda shau ya hakaito ne domin mun sani akwai nakali da ake yi da kuma tauna aya don tsakuwa don aya ta tsoro akwai wanda suka zama muta'assibai wanda abin sun yayi muni da yawa shehu yana so ya yi yaƙi irin wannan ta'assubancin domin in ana magana kan kuma annabi Muhammadu mun faɗa ba a kawo wani wannan yasa shehu ya dinga na nakalo wasu maganganu na wasu bayin Allah wanda sun yi maganganu masu zafi wanda dole kuma sai an sa ido akan irin wannan magana saka yana da kyau dukkaninmu mu sa lura mu yi amfani da abin da Allah ya faɗa da abin da Allah ya faɗa wannan kalmomi da kuka ji ana wajahantar da su ne kamar allura ake yi na sojoji wanda aka ga yana da taurin kai ya ga annabi ya faɗa amma kamar bai sani ba to su aka wajahantar musu da wannan su gane irin wannan maganganu amma maganar cewa sauran mazahibu sahaba ya tafi mazahibu tabi'in tabi'ihim sannan sai na nan. wannan magana ne wanda ala halin a zahirin magana a zahirin magana magana ne wanda yake ga yanda yake amma mafi ingancin jawabi wannan maganar mazhabar dukkanin sauran sahabbai na cikin mazhabar mazhab al al'arba'a din mazhaban tabi'an ma na ciki tabi'u tabi da dukkanin su na ciki wannan maganar wannan malami yayi ne saboda yayi da wanda suke mata asibai domin akan matse domin saddu zari'a Allah ya taimake mu to wala eh, alaman ba'dahum ila yawmil qiyamah har zuwa tashin kiyama la yakhtalifu al-wajib wajibi bai taba sabawa ba wala ya bai taba canzawa ba wa in in wa in ikhtalafat kayfiyatuhu ko da yanda ake aiwatar da wajibin ya saba to shi wajibin ba zai saba ba aw qadrahu ko kuma adadinsa bi ikhtilafil qudrati wal ajzi amma sabanin samun iko wal ajzi ko gajiyawa wa zamani wal makan ko kuma lokaci ko abin yi din wal hal ko kuma hali misali wajibi ne ga dukkanin musulmi girmama annabi Muhammadu amma kowa da yanda yake daukan girmama annabi Muhammadin sa wajibi ne ga dukkanin musulmi yin sallah amma kowa da yanda yake daukan yin sallan sa wajibi ne yin ruku'u yin sa'iwa yin sujjada kowa da yanda yake yin nasa wani ya ga dama sallansa zai yi karfe ɗaya wani akwai da ya ma tara ya ce ya ga dama amma kuma kaga ya ce shi ya yi wajibinsa shi kenan karfe tara ya yi sallansa sallan juma'a ya tara A zahar ma ya ga dama dai tara shi ya ce ya ga dama a wajensa wajibi ne a gunshi amma ya yi wajibin dai bai karyata wajibin ba amma ya yi ta yadda ya ga dama to ina nuna mana cewa wajibabbu ba mu saba ba a sai dai wajen ada'insa in ma lokaci in ma kadari in ma kuma samun iko in ma gajiyawa wannan shine jawabin da ake so mu fahimta ko kuma halin yadda za a yi fa zalika aidan tabi'un lima aujabahu Allah wa rasuluhu wannan ma wato zai daidai da abinda da Allah subhanahu wataala ya wajabta da manzansa sallallahu alaihi wasallama wa man sahaha lil ami madhhaban قال هو قد قد اعتقد ان المذهب الذي انتسبه هو الحق فعليه الوفاء بموجب اعتقاده يتي wa وندا wanda yayi cewa wani ummi dole kawai wannan mazhaba kaza shine mazhabarka ka to hakika dai itikadin cewa wannan iya wannan shine gaskiya ashe anan mun fahimta maganar da suke ta akan ami shin ya halatta wanda bai karatu ba a ce mishi kawai shi maza ba kaza yake kaza kaza wannan ma duk yana ne saddar lis zari'a kar wanda bai san addini ba sai ka ce masa ai kai ba maliki ne kuma maliki nan ita kadai ne gaskiya to shi sai fahimci ma kawai duk wani addinin da ya saba da malikanci ba addini bane kuma a cikin sauran mazahib din akwai maganganun da suke kai suna maganan manzan Allah ne shi yasa malamai suka ce to shi ma ba a kayyada masa ce zole mutakayyid bi mazhab cewa ya takayyada da mazhaba ne. to wannan jawabin ina ga malamin ya yi magana mai tsayi insha Allah da mu tsaya a nan saboda lokaci kuma ba mu son karatun mun yana yin tsayi kuma muna fatan dai Allah ba mu iko insha Allah a wannan babi eh, akwai karatuka yan uwa wanda lokaci zai zo babu buka musamman maganan hadisai da suka shafi mm, saɓani na mazhabobi wanda Maulana mushe ibrahim ya aje wasu masail din ya ɗauke wa'annan ɗin ya bar na malikanci na zahiri ya ɗauki wa'annan ɗin saboda sun inganta daga annabi muhammadu to hadisan nan dole idan mun zo wannan waje za mu yi ƙoƙarin mu ba wa hadisan kariya ta hanyar ingancinsu kuma da mu yi kokarin an Allah ba mu lokaci mu ɗauko maganganun wa'incan din da dalilansu su ma mu zuba a ƙasa domin mutane sani cewa in wa'incan din sa dalili ga dalili in ba su da shi ma ga dalilin musamman mas'ala da aka kawo maganan na daga hannu kamar yadda muka ji amma rafa a waka ba da iktida'an bisai da anam da maganan abin da ya shafi takbir a cikin sallah da maganan abubuwan da suka shafi kamar kabdu da sadlu wanda suna da mu zo mu baje dukkanin dalilai wanda yake na kabdu din mu kawo su a hujjojin su hadisi da qur'ani sannan wanda suke sadlu su ma mu nemi dalilan su me hujjojin su shi suna da hujja mu zo mu karanta wa mutane ba tare da mun wato rushe wani ko mun wannan ba mun yi haka ne dan kowa ya gane cewa ga yanda addini yake addini ana daukar sa ne daga qala Allahu qala rasulullahi sannan kuma ijma'i sai kiyasi shine abin da ake daukan addini a nan insha Allah nake cewa da ku da mu sai a nan karatu mu na goma sha biyar sai kuma Allah ya kai mu wata sati mun sa malami juma'a kuma asabar din ne shi ma wallahu ta'ala a'lam dan uwanku Muhammad Nasir Shaka don Musa nake cewa da ku mu huta lafiya ga kuma bako da muka yi wanda shi ma dan uwa sayyidi malam Ismail wanda shi ma ya zo daga nan Abuja saboda yana jin karatukan da muke gabatarwa Eh, ya kawo mana ziyara da sauran yan uwa da suka zazzo dai kowa Allah ya saka masa alkhairi da wasu yan uwa da suka zo daga zariya. duk da Allah ya ba mu iko gobe muna Zariyan za mu gabatar da Maulidi Allah ya sa mu je lafiya mu dawo lafiya Allah kuma ya ba mu ikon gabatar da komai cikin buwayarsa da kaunar annabi Muhammadu sallallahu ya ba mu ikon kafa wannan tafiya ta hanyar da ta dace wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa